A wata sanarwa da ke ɗauke da sanya hannun sakatar janar ɗin Katolika a reshen nahiyar Afirka Andre Leon Simonat ta ce jigo a darikar Katolika ɗin ya rasu ne bayan tiyata na zuciya da aka yi masa a wani asibiti mai suna Agostino Gemelli University Hospital da ke Rome a ƙasar Italiya. Sanarwar ya ƙara da cewa motar asibiti ta ɗau ɗaya daga cikin mambobinmu zuwa asibitin Gemelli da misalin karfe biyar da minti arba'in da biyar na maraice tare da samun wannan labari da misalin karfe shida da minti ashirin da biyar na maraicin. Allah da Richard ya bauta tama ya yi masa rahma in ji sanarwar. To sai dai kafin a sanar da rasuwarsa sai da shugaban ɗarikar Katolika a duniya Papa Roma Francis ya bukaci da a yi masa addu'a. Sakataren dai ya jajanta wa mabiya ɗarikar Katolika a sassan duniya da abokan arziki tare da alin gidansa bisa wannan babban rashi. Wasu mabiya addinin Kirista a Ghana sun gabatar da nasu gaisuwar jaje. Sunana Apostle Stephen Abijanti, Cekin kuma Ellen Believers Worship Center. Eh, babban malami ne sosai, ba mu wasa da shi. Maganan bakin shi ya zo kowa na doka yana yin aiki da Aikin shi shi da komin shi dai alhamdulillah in shi ya bari mu ma da muka eh, muka jin nan ya bari jikin mu yayi zafi amma mun san kaman eh, hanyar da ya bin nan mu kuma mun bi wannan hanya ya ya ya ya mu ya ya bari mu ma mu kuma yi aikin gaishen kamun da Allah kuma ya yi ya kira don shi alhamdulillah. To kasancewa Ghana kasa ce da akwai karfin halaka da fahimtar juna tsakanin addinai musamman musulmai da Kirista ya sa na tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin addinin Islama kana mamba a majalisar wazzar da zaman lafiya a kasar Sheikh Salman Alhassan a inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan labarin. Ga labari da na samu ya zama abu ne da sai mu ce ya tabi tafiyan ya sunan shi zaman musulmi da krista sosai saboda mutum ne cikin yani wanda muke zaman kwanciya hankali tare da su shi akan haka sai dai mu yi ma yan catholic duka ghana sa'an nan afirka duka mu yi musu mu ba su sako na kwantar da hankali cewa allah shine wanda ke kawowa kuma shine wanda ke doka shugaban ɗarikar wato cardinal richard ya rasu yana da shekara 63 da haihuwa a duniya. A watan Yulin bana ne aka zabi Cardinal Richard a matsayin shugaban SECAM wato Majalisar Limaman Ɗarikar Katolika a nahiyar Afirka. Shugaban ya yi farin jini sosai wajen ƙara hakkokin bil'adama musamman masu fama da matsalan tabin hankali. Shekaru shida ma da suka gabata Cardinal Richard ya kaddamar da wani shiri na musamman na kulawa da kiwon lafiyar masu fama da laluran tabin hankali da iyalansa suka yi watsi da su. An haifi Cardinal Richard Kuyi Bawo a ranar 21 ga watan Yunin shekarar 1959 a gundumar Nandon da ke jihar Arewa maso yamma na kasar Ghana, Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.